Yayin da kungiyoyin kwadago a fadin duniya ke shirin tunawa da ranar ma'aikata, kungiyar ma'aikata masu sarrafa wutar lantarki ta kasa reshen arewa maso gabashin Najeriya na kamfanin YEDC da ke yola fadar jihar Adamawa sun koka bisa mutuwan su shida a yan watanni da suka gabata abin da suka danganta da sakaci da kuma neman riba fiye da kima da kamfanin ke yi na daukan ma'aikata da ba su da kwarewa aiki. Sakataren ma'aikata masu sarrafa wutar lantarki ta kasa reshen kamfanin YEDC gwamnati na arewa maso gabashin Najeriya Comrade Patrick Bigo ya gabatar da korafe-korafen ga 'yan jarida a na fadar jihar Adamawa. Wallahi wani abin da ya sa da shi ne za a dauki mutum kulina ne yana share feduri gobe tun da an gaba mutane za su je aiki yanke wuta ko haɗa wuta ta ce a kai ba ka ɗan taɓa aikin da ba ka je yi dan haka wuta ya kama shi kashe. To a yadda nake ga maka muna da waɗannan mutane ne kusan guda ɗaya da shida amma ba wani kuɗin biya za ka biya kan su. In kai sa'a aka biya kuɗin a ce to gashi a ji abin ne. Akwai wani yaro ba ma'aikacin gwamnati ne ya yi aiki aiki da mu yana kokari mutane zai kama shi ba wallahi tunda mutane marraba mu bi suka tafi su suka sai wannan dan su nan ba za su da ba sai da aka dinga kuɗi miliyon ɗaya dai har uku da ɗigo biyar aka bayar saboda maganar kwanta ba ma ita ce wani amma a wannan lokacin da muke ganin akwai adalci ana irin wannan abin mutane su mutu a kan to gaskiya wannan ba daidai bane akwai zargi na sawwala kudaden kwangilan sayan motoci kirar Hilux uku da Toyota Corolla XLE da kamfanin ya saya kan kuɗi naira miliyan saba'in da ɗaya da dubu ɗari bakwai da tamanin da uku da naira ɗari biyu da hamsin Mm. da kuma na wani ma'aikaci da ya bankaro wata almundahana ta sayan motar alfarma da babban manajan kamfanin injiniya Umar babu mustapha ya yi odar su dalili ma kenan da ya sa aka sallame shi daga aiki akwai waɗansu ma'aikatan manya-manya wanda ke jalingo wanda suka ƙaro sun ci kuɗi sun kwashi kayan aiki da sauransu aka turo kwamiti har daga federal ministry na fawa eh, amma har yanzu da ke gaya maka ba a musu komi ba don babban ma'aikacin da wanda aka ci mutuncinsa wallahi amma saboda mutumin nan faɗan gaskiya ne mota ce aka sai ta a miliyan ishirin aka ɗauka aka ce a cikin takardu yana da shi a hannunsa aka ce an ba wani kyauta yana faruwa haka. Alhaji Mahmud dan Malam Ibrahim shi ne ma'aikacin da kamfanin sarrafa wutar lantarkin ya sallama daga aiki sakamakon bankaɗo wannan almundahana a wani abin da ya bayyana da wata rufa-rufa. Suka ce saurara na suka kai mu rubuce daga baya suka tura mu takarda cewa in da ina so in ci gaba da zama a cikin ofis wai dole ne sai na jaye abubuwan da na rubuta game da su ba zai ban kuma in lashi ba da suka gan ba na yi sai suka turo mun termination letter zarge-zargen da babban manajan kamfanin samar da wutar lantarki YEDC shiyar arewa maso gabas injiniya Umar Baba Mustapha ya muzanta kuma wayannan kurfi korfen da suke yin nan duk kariya da mutumin da suka ce ya ga ya mutu nan bai mutu ba da ransa dama cikin abin na aiki akwai hasari in kana aikin ka duk lokacin da mutum zai yi ya ke sarewa abin nan dokan in aikin kai ba sa ka aiki kaza ba amma ka bi don kuɗi ka bi wani masu yin aikin dole sai ka iya ba zai yi ba mu a kamfanin mu in ya zama to biyan rai akwai abin nan kuma da ake kira shi NSITF yanzu haka duk da suka rasu mukan tura sunan su ga nation da suka yi abin nan suna processing din abin nan din su kudin biyan sannan magana motoci ni ban ba ma wani aboki na mota ba babu muka samu motocin nan ba ministry aka sa mana kudi a budget shine wannan shi ma'aikacin muka kai shi abin nan ya kula da harkan origin bulunkutu da maiduguri to shi wanda muka kai shi shi yake ba zai je wajen ba don haka ba mu bukatan abin nan sabu jin ka ainihin, haka muka gane shi kungiyar ma'aikata masu sarrafa wutar lantarki ta kasa reshen shiyar arewa maso gabas ta yi barazanar mika koke-koke da korafe-korafenta ga hukumomin da ke yaƙi da zarniya cin hanci da rashawa na efcc da icpc matukar hukumomin kamfanin ba su sauya lamura ba sanusi adamu sashen hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya